من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمشينا الخميس آه، شاترة دوة ذو القعدة شكرة دبودة دريه دا أربعين دبقة هجرية دي دي دي دا آه، ترى هكذا ga watan biyar shekara ta 2026 meladiya <clears throat> za mu tashi shafi na da muke yau muke karanta wannan littafi na shafin sunna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullah za mu tashi shafi 220 da 32 22 33 ne 32 kai 232 haka ne nan <clears throat> qala al-muallif rahimahullah <clears throat> malam yana bayani ne <clears throat> ba ya kawo mana wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa annabi ya yi umarni da a riko da sunna lokacin da yake faɗi nasara sun kasu kashi saba'in yahudu ko yahudu sun kashi saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu al'ummansa za su kashi talatin a ishirin da saba'in da uku sha saba'in da biyu a wuta sai ɗaya ɗayan nan su suka tambaye shi wanda suke akan abin da yake a kai yau shi ne mala ya gaya mana ya ce wannan haka addini ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin abubakar a zamanin umar a zamanin Usman to daga lokacin Usman ne aka samu fitintinu suka fara bayyana da zuwan wasu kamar Abdullahi bin Saba wanda ya bayyanar da musulunci ya shiga musulunci domin ya kawo wato rarrabuwan kawunan musulmai da ya ta da'awa a kan cewa an zalunci ahlul baiti da sauransu a ƙarshe dai mutanen Madina suka kore shi ya koma Masar da samu wuri a nan yankin ba'awa har da karshe aka yi gungu suka zo wajen Usman bin Affan radiyallahu anhu abin da ya faru ya faru da shi a lokacin to daga nan ne aka fara samun fitintinu to har malam yake gaya mana anan har aka zo bayan lokacin khalifofi <clears throat> wato lokacin aka samu daula da ya zama mutane ya kawo mana sunayensu kaman wato su al-mu'tasim suka riƙe wannan da'awan ta cewa mutane su yi amfani da hankalinsu su bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama ana tafsiri da ra'ayi ana barin hadisai da suka inganta har aka faɗi ma al alkur'ani shi kansa wato makhaluk ne duk kuma mutumin da ya ce ƙura'ani ba halitta ba ne a lokacin sai waɗanda suke da wannan ra'ayin suka kafa daula suke tilasta jagororin addini manya-manyan malamai suka wannan mazhaba tasu suka yi ta kashe manya-manyan mutane a lokacin hajjul abbasiyin ka samu ma'amun al albati da al-mu'tasim da al-wasiq dukkan su suka ɗauki ra'ayoyi irin na jahamiya suka kuma tilasta mutane daga cikin ahlus sunna ci gaba ne na wancan bayanin da malai ke gaya mana alal mu'allif rahimahullah da wuce ya ta'a a nan ba nan ba a cikin karatu ci gaba ne na wancan da suka sa mutane har suka tilasta su irin su imam ahmad ce alquran makhalu wasu suka yadda wasu aka kace su wasu aka daure su imam ahmad suka Shi shine yake faɗi wa da'u ila al suka kira mutane zuwa ga rarrabuwa faƙad na Allahu an alfurqata kuma Allah sarki ya hana rarrabuwa da cewa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu suka kira al'umma zuwa ga rarrabuwa zuwa ga gungiyanci wa kaffara ba'dhum ba'dan sashi suka kafirta sashi wa kullun da'a ila ra'ayihi kowannen su yayi kira zuwa ga ra'ayinsa wa ila takfiri man khalafahu zuwa ga kuma da duk wanda ya saba maka a wannan ra'ayin tashi dalal juhal al'ana ce sai mafi yawa inda suke ba su da ilimi suka bata wa ru'a'u daga margarin mutane wanda ba su da ilimi shine ma'anan da juhal da ru'a'u ma'anansa ɗaya ne suna wanda ba su mai mamalla ilma lahu da wanda ba su da ilimi suka bata kamar yadda ake samu yanzu haka za ga ya masu irin wannan kira wanda ba su da ilimi su suke biye musu shine man la ilma lahu at'amun nasa wa atma'un nasa suka kwadaitar da mutane fi shay'in min amri duniya inda su suke da daula su suke da mulki su suke da kuɗi sai suka kwadaitar da mutane akan al'amarin duniya kuɗi kenan wa khawwafuhum iqabat duniya suka tsoratar da mutane azaba ta duniya wanda yaki sai azabtar da shi wanda ya bi sai a bashi matsi ko a bashi kuɗi inda su suke da mulki attaba'ahum alkhalqu sai mutane da yawa suka bi su ala khawfin fi dinihim wa raghabatin fi dunyahum saboda tsoro a game da addinin su da kuma neman duniya da yawa suka bi wa wa'ancan mutane na'am shine sharhi da Sheikh Salih Al-Usaimi ke al ودعوا إلى الفرقة أي وقد نهى الله عن الفرقة أي نهى الله عن الفرقة فقال ولا تقولوا كالذين تفرقوا لو كسن شيء وأن سكر الربو واختلفوا سكا سكا يتاباني من بعد ما جاءهم البينات وينكما حجوجي سنزو مسو Allah ke sake faɗewa ma ta farraɗa lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wanda aka ba littafi ba su rarrabu ba sai bayan hujjoji sun zo musu fahim iftaraku suka rarrabu la an jahalin ba akan jahilci ba wa inna ma an ilmi su din jagororin kenan sun rarrabu ne akan ilimi qawluhu wa kaffara ba'dhum ba'dan haka isaratil firaqu yukaffiru ba'daha ba'dan sai annan kungiyoyi kai ta kafirta juna hadhihi simatun zahiratun alai wannan ita ce wato alama wanda take a bayyane da ake gane su duk wanda bai tare da su su kafin tashi kamar yanzu misali yan boko haram duk wanda bai tare da su kafirta su ke yan alkaida duk wanda bai tare da su kafirta su yan da'ish duk wanda bai tare da su kafirta su yan isis duka yan ansar shi yasa su a wurin su dukiyan kowa halal ne a wurin su annan su ma kansu suna kafirta juna ta aice ya kawo kashe su da yan ansar aka yi fada da an suka kashe shi shekau Ta shi dan boko haram ne kaga su wayancan suna ga wayannan kafirai wayannan ma suna ga wayannan kafirai kowanne suna kiran su kan su zo su yi musu mubai'a waɗannan suna gani ba ku zo ku yi mu bayi'a mu tafi tare haka nan ne har yanzu fada suke yi inda suka haɗu da juna fada suke suna kafirta junansu shi ne wa kaffara ba'aduhum <clears throat> wannan shi ne wato alamansu da ake gane su wa hada dalilun ala annahum ala wannan yake nuni dukkansu suna kan bata amma ahlul haɗi su mutanen da suke kan gaskiya ahlus sunnati wanda suke kan sunna wala yakfiru ba'dhum ba'aban, sashi bai kafirta sashi ko da ayi saɓani a wata matsala ba za a kai a kafirta juna ba kar ce jinin juna ya halatta ba da suna bai taɓa gaya ma wani cewa jininsa ya halatta amma su a'a in ba ka bi aqida ra'ayinsu ba da jinin mutum da mutuncinsa da dukiyansa halal ne a wurin su sai eh, na'am za su iya kama mutum su ya biya kuɗi za su iya kashewa za su iya ɗaukan mata su je su aura a matsayin kuyangi bayi da ba su bi ra'ayinsu ba Allah ya tsare mu duka wannan kenan so ahlus sunna ba sa yin haka wa inna ma yuwali ba'dhum ba'dan ya sashi yana soyayya da sashi ne wa yuhibbu ba'dhum ba'dan sashi yana son sashi wa yata'abad wa yata'abaduna nasa huna suna taimakon juna kuma suna ma juna nasiha wa ka la yukaffiruna al-firaqa al-ukhra za ba sa kafirta sauran ƙungiyoyi. sai ce wanda yayi kaza aiki kaza kafirci ne ko kalma kaza kafirci ne ko itikadin kaza kafirci za ga halin suna abinda suke faɗi kenan ko sai su kuma an kira su ko kafirai ko mushrike ba ka ba zurta mutum muayyan cewa ni kafiri sai an tsida masa hujja an gusar masa da shubuha da sauransu sannan kuma alƙali ne kawai ke iya yin wannan saboda lokacin da mutum ya kafirta mutum wani ina nufin fa ya rasu wannan mutum ya mutu ba za a masa sallah ba ba za a kai shi gaba musulmai ba za a riba aure in yana da aure tsakaninsa da matansa ba gado tsakaninsa da magadansa gaba da wa'annan abubuwa in bai tabbatar da su ba a kafircin ba su yi da mutum bai yi aiki ba don dole in mutum zai kafirta mutum wa'annan su ne su yi shi ne ai mutum ko to ce kafirin don wa'annan abubuwa su biyo baya idan babu su ba ma'ana ma'ana cewa ne ya zama kafiri in dai mutum zai mutu a yi kai masa wanka kai masa littafani a masa sallah kai shi makabarta musulmi yana tare da matansa yayan su gaje shi kaga musulmi ne kenan so in sai kafin sa musulmi waɗannan abubuwa duka sai ɗabbaga su yasa kuma hukuma ne kawai ke iya ɗabbaga wa'annan abubuwa in ita ce da haƙƙi ta ce wane kafiri ne amma faɗin aikin kaza ko wanda yi kaza wannan kuma wani abu daban yasa wani ɗin zai yi abun da yake kafirci ne amma kuma a shari'a bai kafirta ba saboda wani tawili ko wani dalili kamar yadda hatim bin abi balta ya faru da shi kaga bai kafirta ba dan Allah ma ya kira shi ayu allazina amanu la tattakhidu aduwwa wa kuma awliya bayan aikin da ya a malaman mafiya fiqhu malaman da cewa basta abin nan kisa ma ake bi don tona asirin musulmai ne ya akwai daular musulunci aka samu mutum yana leƙin asiri ga musulmi ko yana zo yana gaya musulmi kisa ake masa Eh, don abin na rijja ne Allah ya datar da mu na'am <clears throat> wa kazalika da na alfirak al'ukura aka ba sa kafin su sauran ƙungiyoyi illa man dallar kitabu wa sunnatu ala kufrihi sai wanda alkur'ani da sunna suka nuna kan kafirshinsa wa illa fahim mu'taziluna su sunna suna tsaka wata mutane ne masu yin daidai a matsalar tafsir aka abin da ya shafi matsala ta kafirtawa la yukaffiruna illa ma qama dalilu ala kufrihi sai wanda dalili ya tabbatar da kafirin sa wala yastajiluna fi hadha al-amr ba ta gaggawa a wannan al'amari qawluhu kullum da'a ila ra'ayi kowane yana kira ne zuwa ga ra'ayinsa Ka takfiri man khalafahu hadhihi simatu ahli balalu. ce wannan ita ce alama ɗabi'a ta ma'abuta bata قال تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون suka yayyanka wato suka rarrabu dukkan su a tsakanin su suka zama kungiyoyi kungiyoyi kowanne yana farin ciki da abin da yake kai yana gani abin da ya kungiyar take ba daidai bane shine zubar ya'ani kutuban wato littattafai ko aqida daban-daban ko yu'allifuna kutuban suna wato yin buga littattafai hada waƙi wannan wanda yake ne abin da ake kai yanzu alifuna kutuba suna wato rubuta littattafai bin nusrati mazhabihin wa hizbihim domin taimakon mazhabansu da kuma kungiyan su wa yafrahuna bima hum alai suna farin ciki akan abin da suke kai hum laukanu ala jahalin ko da kuwa akan jahilci suke ne ne walau kanu ala jahalin ihun malin ce da sun kasance a kan jahilci da a an hum yarji'una da an kauli cewa za su iya dawowa hmm, sai dai su a a lakin na hun farihuna bima hum alaihi kaga suna farin ciki akan abin da suke kai suna yi bidadi su ma abin da suke kai daidai ne kaga kenan ba maganan dawa. har ma suna tsaunar eh, lada suna ganin wannan kitan da suke yi jihadi suke yi wani dukiya da suke yi jihadi suke suna jin daɗi suna kabbara to kaga har masu kinnafi ma sun ɗauki wa'annan abubuwa su ma sun ɗauka suna dukan mutane suna abun nan suna gani kama abin da suke yi daidai ne kaga duka duka wa'annan abubuwa suka dauko su irin wannan tunanin Allah ya tsare mu na'am min al saboda wannan ƙaryar da suke kai da barna wai aka dunahu haqqan wato saboda abin da suke suna farin ciki da abin da suke kai na ɓanna da ƙarya suna kudurtawa cewa wannan abu ita ce gaskiya wa hadhihi uqubatu uqubatu min Allah lahu cin uquba ne daga Allah gare su saboda mutum yana kan kata amma yana gani akan daidai kenan uquba ne kuma Allah yace a yake faɗi na suratul a kafi karshe karshe wa sun'a mummunan abu suna zaton cewa su masu kyautatawa ne abinda suke yi daidai ne Allah ce sakamakon su jahannama Allah ya tare mu to kaga ba wai zaton addini ba zato bane yaqini ne kuma bin shari'a ne bin koyarwan addini Annabi sallallahu alaihi wasallama قوله فضل الجهال والرعاء ومن لا علم عنده أي ضللوا الجهال ثم أدى جاهلي والرعاء ومن لا علم لهم وإن سكي مديا دباس دئلمي أما أهل الحق أما وإن سكي مأبوتا جتكيا ما سئلمي وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق باسا تاثيرا تواد وإن ننقوه وي ليس زو سبوغا سبوغا سي سبري فهذه الضلالات da wa'annan bata wato bata su ba ta nan batan ba ta tasiri duk waɗanda suke bi alƙur'ani suke bin gaskiya suke bin sunna duk wata guguwa ta bata ko guguwa ta ƙarya ta wata ƙungiya ba za ta rude su ba da annahum ya'rifuna annaha batil suna sanin cewa wannan abun na gaskiya bane sanna kuma bata ne qawluhu وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم إخاب الدنيا كذلك من أسباب فتنتهم بالدليل أن يتاسك متانسك فتنو وسك زم فتننسو أنهم يعطون أتباعهم شيئا من الطمع suna ba mabiyansu abin da suke kwaɗayin samu na dukiya ko matsayi ko wani abu wanda kuma bai bi su ba a tsorata shi a kama shi a masa bulala a sashi a kurkuku kaga sai mutum yana da imani na gaske kafin ya iya tabbata a wannan lokacin ke zama daula ta koma hannun jahamiya wanda suke da ra'ayoyi irin na mutazila kowa dai ko zai mutum ya kudurta wannan abun ko kuma ya yi shiru ko kuma a sa a kurkuku na'am tabahumul khalqu mutane da yawa suka bi su ala khawfin fi dinihim wa tsoro akan addini addinin su wato suka bi addinin saboda tsoro wara ragabatin fi duniya ko kuma don kuɗin abin da ke duniyansu kafirun minan nasu yuhibbuna duniya da yawa suna son duniya fa yattabi'una man yabdulu shay'an min al-mali su bi wanda yake ba su dukiya walau kana ala batilin ko da akan ƙarya yake kama an fil mali saboda neman dukiya Allah ya tsare mu na'am قال المؤلف رحمه الله fasarat sunnatu wa ahlus sunnati maktumina har yanzu bai ci gaba ne sai ahlus sunna da kuma ita sunnan kanta sai ta zama su din da ita sunnan maktumina a boye suke kullum wa zaharatil bid'atu sai bid'an ta bayyana wa fashat kuma ta wasu. ta watsu kaffaru min haythu la ya'lamuna suka kafirta wato mutane ta inda ba su da ilimi min wujohi ta hanyoyi daban-daban mana duk wanda bai bi su ba suka ci masa kafiri suka kafir kashi wa wada'ul qiyasa suka sanya wasu qiyasoshi qiyasi kenan wa hamalu rabbi suka dauki iko na ubangiji wa ayatihi da ayoyinsa ko kuma kaddara ta Allah wa hakamihi da hukunce hukuncensa wa amrihi wa nahyihi da umarninsa da haninsa ala uqulihim abin da Allah ɗauke sarki ya yi ya faɗa na ƙaddara ko hadisan annabi sallallahu alaihi ko ayoyin Allah ko wasu hukunci kuke ko wasu umarni suka ɗauka da hankali suke gane shi abin da ya zo musu na aya kan ƙaddara ko akan wani abu sai su auna shi da hankali idan ku suka ga yayi daidai da hankalinsu sun gane sun gamsu sai su bi bai saba hankali sai su bari wannan shine abin da ya shafi mu da yawa ko suna amfani da hankali shi yasa duk abubuwan da ya saba ma hankalin su azaban kabari su to da sauransu su ce babu su a wurin sun kore wannan <clears throat> suna gani hankalin su bai ba su wannan abubuwan ba <clears throat> wa ara'ihim da kuma ra'ayoyin su amma wa faqa uqulahum duk abin da ya daidai da hankulan su sai su karba kuma khalafa uqulahum abinda kuma ya saba ma hankalin su radduhu sai su mai da shi fasarar islamu gariban musulunci ya zama bako abubuwa da aka saba ana yi da ce babu shi sai su kure shi musulunci ya zama bako abinda babu sai a shigo da shi wa sunna tu gariban sunna ma ta zama bako a hadisi annabi da yawa aka kore su saboda suna gani hankalin su bai dauka ba wa ahlus sunnati ba su kuma ahlus sunna ma suka zama baƙi fi jawfi diyare mutum a gidansa sai zama bako sai fito ba ya ci da jama'a zai ya a aƙidansa kaga gidan kakanni da iyaye ta ɓoye ka zama ne bako ita sunan ta zama bakuwa addini ya zama bako ahlus sunna suka zama baƙi a cikin gidajensu a su imam ahmad dukkan su abin ya shafe su eh, imam malik ma wani bangare shi ma kansa ya shafe shi suka hana yin abdu suka hana abubuwa da yawa na addini dole ka bi ra'ayinsu kuma dole ka ce qur'ani makhluqun halitta ne haka ba a mutum duka kai ji kurku ya ke kira alfitna tun yi na imam ahmad a zamanin ta qawluhu fasara fasarat sunnatu wa ahlus sunnatu maktumina wa zaharat al bid'atu fashat ay ba'da an kana ahlus sunnati zahirin fi al qurun al mufaddala zamani annabi sallallahu alaihi wasallama zamani abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhum ahlus sunnati kama sune kuma suna ita ce kike halus sharri lokacin halus sharri sune makabuti na sune waɗanda ba su da makoma qalabatil amur wato in qalabal al'amur abun ya juya musu ya canza musu sun zama su suke neman mafaka yanzu ko dai su bayyanar da addini su zauna lafiya ko kuma su yi hijira ko kuma su zauna haka cikin kaskanci to duka su ne zama wasara ahlus sunnati makahuci na haka ne daga ƙarshe sai mun ƙaru suna suka zama su ne haka ne walul batil zahiri na wa'ancan a ɓoye kuma su walul batil zahiri na lakin na hada la ya biyu wannan ba zai dawama ba wa in zahar alul batil fi fataratin ko da an samu halin batil sun bayyana sun samu iko ko kuma sun samu wani irin wato rinjaye a wani lokaci ta. fasayan haƙuna wasu lokuta kuma za su zo su faɗi min ƙarya za ta tafi tafi tafi haka da tafi ta rushe ga hina muna gani dauloli da yawa suna rushewa waɗanda suka rungume ƙaryan ko na'am sosai sosai su zo su rushe fil mustaqbal a nan gaba wa yatakassaru na su kakkarye fil mustaqbal wal aqibatu dama lil na da'iman هذا إن الآجبة للمتقين والآجبة للمتقين وأبدا وتسون دائما وأبدا والإمام ابن القيم يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذا سنة الرحمن فهذه سنة الرحمن وتوسو أهل السنة داما وكما قسيا إتقون لوكتي منصور أبن تيمقوني ومن كما أسأني وممتحن لا أجرب السنة da wanda zai yi ta da gaske kafin shi Allah ya taimake shi to fala ta'jab ko ta'jab kada kai mamaki fa hadhihi sunnat fa hadhi sunnatur rahman wannan ita ce sunnan Allah anuniyan sa kullum sunna sunna ko kuma gaskiya Allah zai taimake ka man ba dole bane daga farko taimake ta sai an samu jarrabawa shine mumkanin kenan an yi hakuri an yi hakuri an yi hakuri ta Allah sai nuna musu ikonsa dama yana so jarabe su mai da alkhabith min at-tayyib ko ta Allah ya fara ta mai da alkhabith min at-tayyib sai an ware kuma ta wannan jarrabawan ne kaga sunna din ga ta nan yin ta ma ya zama aiki ja yanzu kaga ahlus sunna mafi yawa kafacin aka fuskanta da ana yaki to yanzu abu ya sake juyawa na ka sake juyawa na'am wada ulƙiyasa suka sanyan yasi yasa ya ne fi laƙida a ƙida da an yi laƙiyar da laifin fi haƙiya sun domin babu yasi a ƙida ya fi yana yin shi ne a ɓangaren mu'amala bangaren fiƙihu da an ha tauƙifiyatun domin ita a ƙida abu ne tauƙifi wanda nassi ne zai aje mutum a kan abu sunan allah ar-rahman nassi ne ya bamu al-qudus duka ba wani mutum da zai yi. yi kiyasa ya kirkira ma Allah wata sifa ko wani suna sai abin da Allah ya kira kansa ko annabin sai kira shi da shi ba za abin nan kenan abin da shafi aqida la yu'minu illa ma dalla alaihi dalil ba a aiki da aƙida sai abin da dalili ya nuna wala yuqasu fil aqida ba kiyasa ya aqida al qiyas innama huwa fil fiqh ana yin kiyasi ne a fiqh bangaren ibada wa hamalu rabbi wa ayatihi wa akamihi wa amrihi ونهي على قولهم وآرائهم هذا هو القياس الباطل wannan shi ne kiyasi wanda na bata wanda yake bata ne da kiyasi fi haƙƙillah jalla wa ala suka kiyasi akan haƙƙin Allah allazi la tasawwaruhu uquluhum hankalin su ba ta iya suranta Allah ta amfani da hankalin su wa ara'uhum haka ra'ayoyin su wa innahum yarudduna Allah baya magana saboda sun ce mutum ma yana magana Allah baya ji saboda mutum ma yana ji Allah baya gani saboda mutum ma ba yana gani ana sai wanda mutum al-basir ba Allah ba haka duk sifofin Allah ka cire ma Allah sifofin sa saboda sun auna abun su da mai da hankali sauran kuma suka ce suka tabbata suka yi tasbihi su kuma da Ka kaga ahlus sunna suka yi kowar wa'annan abubuwa ce Allah yana ko ina in ka ce Allah yana sama kaman ka sama su wuri su bayan shi ya sama kansa <laughs> duka irin wannan hankali ne suke amfani da shi yasa zai ga hadisi ingantacce saboda ya saba ma hankalinsu sai su kore shi hmm. manyan abubuwa da hadisi ya tabbatar sun kore saboda suna ganin hankalinsu bai kamata ya sa a shi'a har yanzu sun yadda cewa abu talib ba musulmi ba ne ya rasu su a wurin su abu talib musulmi ne haka ya rasu har a littafi suka rubuta kan musuluntan abu talib sahabi ne saboda su a wurin su baban ali bai kamata ce baban ali ya mutu a ba musulmi ba ga hankali aka yi amfani da shi shi kuma addini ba haka ba ne ba ibrahim ai haka ya rasu ba musulmi ba dan annabi nuhu haka ya rasu ba musulmi ba fir'auna matarsa ta nan rabbibni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amri don a nuna mana shi addini baya kallon da wa kake tare da shi me ka kudurta a zuciyarka shi ne kawai shine man abtalahu ko amaluhu lam yusri ilahu nasabuhu haka nan sallallahu alaihi duk wanda aiki sa ya mai shi baya dangantakansa da wani ba za ta kai shi gaba ba ke yasa annabi sallallahu kira iyalansa kowane ke ku yi aiki kada ku yadda mutane a ranar alkiyama masu zo da aiki ku zo wuri annabi ko ya'ya annabi ko ko kai ne inni la uguni ankum min allahi an nabi shi ku kare kanku daga wutan Allah to kaga in annabi zai ga ya'yan ya'yansa haka da sa to waye kuma mu zai abin nan ba to amma su wansu girman ali suke kallo manta eh, duk girman ali bai ta girman annabi ibrahim ba qala ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman alaha ko da kaga daga daga nan su juya hanyar su shi ai babansa ne. kalsari ka dubi yadda annabi ibrahim ya abati ya abati ya abati wurare daban-daban ya babana ya babana ina lallashin sa a suratu al-imran surori da yawa maryam amma duk da haka sun ce ai ba baban sa bane saboda dai kawai akwai asul abin da suke hari shi yasa itikadi wato dilali kafin itikadi to sun riga sun kudurta wani abu to suke so su cimma to duk nassin da ya zo zai canza musu na itigadi sai su kore shi shine muni kudurta abu kafin ka samu dalili to yanzu dalilin za ka kawo bi abin da ka riga ka ɗora kanka a kai maimakon ka bari ka samu dalili tukuna sai ka ɗora kanka ka su a ba haka suke ba sai sun gama kudurta abu to yanzu ake nemo dalili za a karshe da har yanzu maulidi ya kafa samun dalili kowane shekara da dalilin da za su kawo ce kowane shekara za a ganka gana shi canzawa dalilai saboda har yanzu ba a da dalili to an riga an kudurta yanzu ya za a iya samo masa mai dalili na rufar ya E eh, kai a kawo ni kuma su shekara a kawo ni a kawo kiyasi a kawo dai ga sunan Allah ya tsare ku kaga shine son da rashin wato ma manassi su ahlu sunna abun su nasu ne kana karanta littafai su Abdul Wahhab da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da ahlu sunna gaba daya kaga da an kulla babi sai kawo kayan alqur'ani sai kawo hadisi da sallallahu alaihi za a kawo maganganun malamai kin gama da ayoyi da kuma sai kawo sharhi na wannan ayoyi maganganun malamai na sai kawo haka suka gama da duk wanda yake zai iya mukabala da su domin aqidatul wasiliya a ibn ya rubuta shi ne wasu mutane da ke kira ahlul sida wanda nake da shi bayan matani akwai kuma munazar shekul islam a ibn taymiya ahlul ulama zamani cikin wannan ba su biya don bayan ya rubuta shi kai shi tsara wajen sarki na wannan gari da a wannan lokacin cewa ya kira Allah da abun da Allah bai taba kira kansa da shi ba yake Allah yana ji yana da hannu yana da hariya yana hushi yana kaza ina gani kamar ya kawo tsamar kubura suka kai shi gaban sarki sarki ya zo da littafi sai ci sarki ce ga abin da ake tuhumanka ka raɗa ma Allah sunaye da sifofi da bai taba kiran kansa da su Sai to shi zai yi alƙawari duk sunan da ya kawo babu aya da ya tabbatar da shi ko hadisi a yi duk abin da za a yi da shi ya ɗauko wannan littafin na abun nan duk matsalar da ya kawo na sufa ya kawo aya Allah yana son shi Allah al'arfi a ra'aitun ko man sama a amintun man sama ya kawo aya ya kawo hadisi nabi ke tambayar wata aina Allah ce fi sama ce yanzu rabbuna ubangiji na saukowa ya tanazzalul mala'ika kuma Allah ya saukar da alkur'ani to ina yake ban da sama kuma yi ne ra'ayi da annabi ya je sama a karɓar sallah su kansu suna karanta kadantar da shi na nuna yana sama kenan to ita wannan shi ne ɗaya duk abin da ya faɗa in sai Allah yana da hannun shi eh Allah ya faɗa ya billahi fawqa aydihi ko kuma su yahudawa su ce yadullahi mabalula ko in bal yadahu bal yadahu mabsuda tabarakallazi bi yadihi al-mulku Eh, a ce wata mawa tu har ma yana da hannun dama du'ayin ƙura'ani ya kawo kace Allah yana magana ya ce wa kallama Allah Musa taklima duka sai da aka gama in sarki ji to me kuke jayayya akai Qur'ani ne ba ku yarda da shi ba kace wani wuri ya faru yana nan a cikin wani a gidan su wasiliya da nake da shi bayan in na tani na gidan su da kuma munazara din da aka yi da mutanen sa halu wasila to kaga duk abin da za su yi da haka suke abin nan eh, daɗin sunna kenan amma su da an gam an kawo matsala sai ya kawo tatsuniya wani wani ne ya gani an bar ayan Allah an bar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu to kuma abun shine ma dacewa ne daga Allah to shi ana yin sa ne akan abin da ya shafi fiqh na'am ina muslim kauluhu ko kenan zuk maganganu wato sai su dauki magana annabi sallallahu alaihi wasallama da uqulihim kalam Allah wa kalam rasulih sai su yi kiyasi ta da hankulansu sai daga nan su da yi daidai da hankulansu ba yaruddu fa innahum yarudduna bi kiyasi uqulihim kalam Allah wa kalam rasulih su mai da maganan Allah sai su mai da mai da maganan annabi sallallahu alaihi wasallama suna nan da yawa har yanzu suna nan in ce maka aljanu bai shiga mutum mutum wato ba aljanu ke buge shi ba ne irin kwamfuta kamar in ya in kwamfuta na aka da ita tana buti to haka kwalwa mutum misali buti ya yi bacci to in ya tashi kwalwansa bai gama butin ba to shine sai ya samu wannan faduwan ba wai <laughs> aljanni ba a tsayar saboda su ba su yadda da duk wani abu da hankalinsu bai ba su a kansu ba. irin su abubuwa ga sunan dai Allah ya tsare mu na'am qawluhu fa ma wafaqa qawluhum qabiluhu wa ma khalafa qawluhum radduhu fa hum yuhakkimuna qawluhum su wato suna hukunci da hankalin su ne hukunci hankulan su sune nafsi a su ya su musu nafsi eh, idan nafsi ya zo daga bai daidai da hankalin su ba ki tawilinsa imma tawili na ma'ana amma na wato shi lafzin kansa su in mata taharifi da sauran dai al'amura na da ake canza ma naski ma'ana fa'arahum kuma ya saba ma hankulansu da tunaninsu amma khalafaha radduhu du abin da ya saba su maida imma bi ta'wili wa imma bi rafi wa ajami al-qabul ko su ta'wili ko su karban ko kuma su su maida ma abun gaba daya da wannan ba su yadda da wannan ni hadisi ne cewa su yadda da shi ba kuma ingancin sa idan hadisai suna nan da yawa sai ba su yadda da su ba eh na'am qawluhu fasara al-islam ghariban yana dini sai dawo bako to an karyata abubuwa da yawa da addini ya tabbatar hadisan nan sallallahu alaihi wasallam a yanzu kowa wani wasu har sun zama suna tsoro su magana kan su matsaloli da sun tabbata a sunna dukkan tafsiri da zai tabbatar da su amma saboda yanzu abu ya zama ba kenan zama bako shi ne addini shi kai shi ne wato tabbatar da maganin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addini ya fara a bako sai yi tafiya a bako haka zai kuma dawo ya ƙare a bako har tsakin alkama sai an samu wani suke cewa an kawo sabon addini eh, sai ce kuma ma dalla da wa'annan baƙi masu bin wannan baƙon addini don kullum za a yi karatu kan ga wani abu da saɓani abin da aka saba shirin ba a yi karatu kullum sai an gani wani abu abin da muka saba ya ce ba haka bane ya kamata mu ga yadda ya kamata mu wasu mutane bara azumin wancan sun zo daga bangladesh daga inda ga indiya yana gani ko pakistan ne sun yan table sosai suka zo masallacinmu da mu da zuke sallah abubuwa da yawa suka gama da rikicin cin jawaban suka yi tun dukkan wasu girma su cikin sosai ce shekarun da suka yi addini da suka zo nan suka yi wasu abubuwa da yawa da ya musu inda da ba su gane shi ba sai yanzu su gano su haka suka ce mana abin da suka fara kenan kuma haka ne da yawa a ko ina mutum je sai ka gano wani abu wanda kai ka saba da sabaninsa kuma ba shi ne daidai ba gane suka ce yau sun karu sosai sosai idan suka zauna sun ta ce biyu a masallacin mu da azumi to kasan su a masallacin ta tarewa sannan suke kallon tarayi komi ta hajji nan suke kalla da komi da komi suke je sun koyi abubuwa da yawa a wannan masallaci eh abinda da sun jahilci abu to haka abu yake to ko mutum in yi tafiya je wani wuri ma sai ya gane wani abu kai a ce ko kun saba wanda kuke ce al'ada ne mafi yawa ga kuma saɓanin su shi ne daidai shi ne addini na'am صار الإسلام غريبا والسنة غريبة أهل السنة غرباء في جوف ديارهم sai addini ya zama bako ahlus sunna ma haka sunnan ta zama haka mutanen kuma suka zama a cikin gidajen suka zama baƙi, bada al-islam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi bada al-islam qariban sayudu qariban kama bada hatuba lil ghuraba addini ya fara a bako kuma zai koma wurin ga Allah a bako ma dalla qalu man al-ghuraba ya rasulullah suwaye baki ya rasulullah qala allazina yasluhuna yasluhuna idza fatada an-nas wanda suke gyara idan mutane suka baci wa fi riwayatin ma afsada an-nas wanda suke gyara abinda mutane suka bata yanzu muka ɗauki misali yadda ake ɗaukan azumi da sallah a Najeriya shekaru bayan da suka wuce aka zo ga har kuma su sun kasa gane shi daidai ake ba haka akwai lokutan sallah da yawa da lokacin la'asar ke canzawa kai karfe hudu wani mu ba ta wucewa karfe kafin karfe hudu an gama sallah ana ana fafatawa a kan har yanzu ana ba. kaga usul ne min asali da min usulul din wa'annan abubuwa tsakanin musulmi addini ne in su yi sallah ko da ga minti da lokaci bai bai sallah ai da ita to amma kuma a kan sai har yanzu akwai wanda suke gani ana abin nan kawai an zo da bakon abu na ganiya nasiruddin albani da ya rubuta littafin da wasu salatin nabi an yi masa rajin shi lagadi da fisala <laughs> babu babu a sallah kuma abubuwan da ya kawo abin da annabi yake yi a sallah gaba daya sai wani masa rajin shi babu baƙo a sallah komai mun san shi kaga duk abin da ya so shi a wurin sa bakon abubuwa ne kuma ba a maganan da ya kawo illa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka addini a kullum shi yasa tsayawa a kan kullum abinda mutane ka gana na sa ba daidai ba ka tsaya ka gyara ya shi ne haƙi na musulmi kuma yana da cikin abin da shi addini ya so da Allah ya ce madalla da wa'annan ba in muka ce mun saba da kaza ba sa a gyara ba to ƙarshe a yau da gobe a yau da gobe sai kaga an bar addini sai taɓa ce gaba ɗaya ke komi na ma'alim na addini sai su sai kuma ce ka daya a hankali a hankali to duk abin da ga mutane sun saba ka zo za ka gyara shi ko kuma sun kai fama da mutane na ga wani masallaci a Kaduna a idan kawai in ana so kawai a leƙa ne a ga dan wani alamu alamun ruwa mutane daga ko ina za su zo na masallaci su sallah a ranar da ne sallah a na nuna ce na taɓa ku labari a nan a sallar magariba saboda saurin liman uliya ya raba ta biyu sallar magariba da ya zo isha kuma an haɗa sallah ishe wacce kuma ya riba ta biyu aka yi sallah kawai aka watsi to sai ka ga mutane daga ko'ina da sun damina ya zo to wani bai da wurin sallah sai wannan masallaci saboda ya san da ya zo kawai limamin zai haɗa sallah iska kawai ya ji kawai shi na haɗa sallah ba ruwansu to yanzu na mutanen ka gaya mutum abin da ba daidai ba ka ta zo aiki Eh, na tura man eh, imam din maganganu wasu daga cikin malamai akan haɗa sallah bidiyo kusan guda biyu na sake tura mai wani rubutu da wani malami yayi duka har yanzu ban canza ba eh na yi magana da shi wani on one shi abin da kake ba daidai bane sallah ba yadda muke hada sallah a Najeriya ce a Kaduna sauran jihohi ba haka a shari'a ta ce ba shari'a ne ta ce mu hada ta kan sharuɗa na haɗa sallah amma mu duk sharuɗan mun take ta take so muka dauki hada sallah kawai yanzu wannan kawai ya shi aiki a Najeriya a arewa ko ba gane ba wannan kawai ake cin aiki kace za ka gyara wannan matsala to mutane sun dauki sarransu shine ibada ana ganewa na'am shine to yuslihuna bi anfusihim yuslihuna ma afsara nasu suna baka suna gyara abinda mutane suka yi da kaunan su ha'ula'i wa'annan humul ghuraba sune ba ma da sun mu ghuraba me yasa aka kira su da baki لأن من kafirun domin yawa yawa mutane suke أبا musu. da yawa da yawa wa man yunkiru alaihim kathirun da yawa mutane suna gani abin da suke ba daidai ba fahum ghuraba baina mawatinihim wato baƙi ne a gidajensu a garuruwansu wa asirihim da mutane suke rayuwa tare da su sun zama baƙi saboda su suna bin ainihin addini su kuma suna gani an kawo musu bakon abu suna gani na'am saura to da ke wannan bai da yawa wani mu karasa shi واعلم nisa iwal متعة النساء haramun ila yau يوم القيامة wannan masalan ita kadai kenan ta shafi daya malin ce ka sani in shi ma yana daga cikin abin da ake samun jayayya ko tsakanin wasu sai ce ka sani shi sa ya zo musu a nisa domin akwai musu a hajji ai ko hajji ta matu'i to in ba ya kawo shi nisa ba wani sai ya ɗauka, hadda wancan ne ya faɗa yace ka sani wa'alam rahimahullah qalam al-muallif rahimahullah wa'alam ka sani anna al-mutu'ata yin mutu'a ay mutu'atan nisa'i aure mata zuwa wani lokaci wal da kuma halatta shi din haramun ne ila yawmil qiyamah ko kuma halatta ma mutum wani aure mace shi ma haramun ne har zuwa ranar tashin alkiyama malakin matsala fiqhiyatu matsala ne ta fikihu lakin ata biha yazo da ita ne lanna laha ta'alluqan bil aƙida tana da alaka da aƙida kuma ko su mutanen aƙida su sun ɗauki matsalar su rike to matsalar fiqhi idan aka samu wasu mutane da suke da wata aƙida suka rike ta to malaman fiqhi suka da sai su kawo tababin aƙida saboda wanda ka kudurta kaza to wannan abun ya kare ko ko da yake alaka ne na fikihu to sai duk ilohi da za a yi maganin aƙida. sai a kawo wannan matsala kamar wannan kamar na shafa a kan kufi kaga mun yi shi a baya kaga ita ma sigiu ne kuma ko wanda suke su aqidan su kenan da ka ce kai dan mm, matsa me sunan shi ka saba kaza to kaga wannan a aqidan ka sai ka za ka yi shi na'am malam shi hazi wa laha ta'alluqun bil aqida li anna al mut'a ta'biru bima harrama Allah jalla wa ala wa halatta abinda Allah ya haramta المتعة معناها يتزوج المرأة, المرأة يتزوج امرأة مدة مهددة وفية أو رمتشي ونلوكتي kayyadajje dawilatan aw qasiran gurgudo yarjejeniya zai iya zama sati biyu zai iya zama wata biyu zai iya zama lokaci biyu wanda aka kayyade daga lokacin yayi shi ne auren ya kare shi baya bukatar saki tunda zama an sa masa rai an kuje kamar takardun mota za ka samu sharing da ko da lokacin yayi shikenan sun yi expire ko ba sai an saki ba wa ha yantahi zawaju tilqa'iyan automatically da lokacin yayi aure ya kare sai an sace wani sabo wala ya taju ila talaqin ba maganan saki cikin sa kanatil mut'ati ja'izatan ko fi awwalil islam malin ce da ya halatta a farkon musulunci sun maharrama annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati khaybar a yakin khaybar sai annabi ya haramta wato auren mutu'a cin naman jaki sun ma baha yau mafatari makka tsarin da aka bude makka sai ya sake halatta auren mutu'a sun maharrama ta hariman mu'abbadan daga nan sai ya haramta ta haramci ta har abada فهي أولا كانت حلالا لا حلال ne ثم حرمت أتهرمت ثم أبيهت أتهلت ثم حرمت إلى الأبد أنا أتهرمت هر أبدا واجمع المسلمون على تهريمها musulmai gaba ɗaya sun haɗu a kan cewa haramun ne wannan nikahun batilun aure ne wanda bai da asali wa ijma'ul ummati ala tahrimiha lam yukhalif fiha al'umma su yi ijimai akan haramci ba wanda suka saba illa shi'atu ja'fariyya wa rafidiyya sai shi'a wanda ke kiran su ja'fariyya shine ar-rafida ko ithna ashariyya هم الذين خالفوا su saba akan wannan wa khilafum la ibrata bihi sabanin su sai a kula da shi a bangaren addini malaman musulunci wala qimata lahu bai da qima al ijma'u wan nass ala tahrimil al mut'ati وفي إجماع نفسي كان هرم تأوريت نموتوا وهي نكاح باطل ولها حكم الزنا أينزو إن أتيش كي كما سو ينزو ذا سنة ننسو نعتي أبنسو قوله المؤتوة متوأة النساء أن يخرج بذلك متوأة الحج وحج نهج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ليس هذه هي المراد المراد التمتع عليه جمهور أهل العلم وليس آه، آه، آه، المراد والتمتع عليه جمهور على العلم في يوم ما لسنا بني حج تمتع شيني مالك يا مسن شيني الافضل او رسول سو واتو ايتين كوي فرادي مسك جابان مالكيا تمتع كو تمتع اوكي سن شي في او رسول نعم نعم لم يخالف فيها الا عدد قليل قاوند سقطاب اكثر ينكسل a maganan tamattu'i kenan na hajji amma mutu'atun nisa'i fa hiya muharramatun bil ijma yin mutu'a da mata wannan haramun ne bil ijma da mi khalifihi ahadun tabbi da khilafi duk malaman da ake daukan maganan su a dogara da ita ba wanda ya saba cikin su wal mutu'atu fil hajji mas'alatun fiqhiyyatun shi ma yin aikin hajji da mutu'a matsala ne واتو فقهية أما الموت في النكاية فهي مسألة تتعلق بالعقيدة مسألة نتكلم على هذا أكيدة لأنها استهلال بما حرم الله جل وعلا دو من هلت تأبند الله يحرمتا شيطات كزما أكيدة كان دو من باوند يحرمتا واقوى يحلت تأبند الله نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 我。